Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jalaluddin kashi na goma. Habib zai huce yake ransa ya gama ɓaci, lalle ma Jalal ɗin nan, me ya ɗauke shi? Jalal ya juya kusa da Sima a hankali ya ce, da alama dole mai sallama yanzu, na kuma yanke jiranki yake. Ta kalle shi suka zubo mata, kai girgiza ta ce ba na son kukan nan please ta kalla hannunsa ta ce agogonka ta yi magana cikin raunaniyar murya da sauri ya sa hannu a aljihunsa idan ta suka sake zubar da kwalla me ya samu agogonmu jilal ya kalle ta ya ce karki damu shari hawayen dai tana kallonsa ya ce ki shiga gida Habibu ganin rainin hankalin ya fara yawa kawai ya matsu tare da fuskar hannun sima tafiya suke yi da habib amma gaba ɗaya ta juya fuskarta kallon jilal kawai take zuciyar ta ba daɗi shi ma shi kaɗai ya san me yake ji amma gidan dad ya wuce kai tsaye saboda ganin da dadi ya yi ta kiransa ya rade yana nokin kafin dad ya zo ya buɗe mai yana ganin dad ya ce dad sauran iris in bata san ban kawo nan ne gidan ba ni ta kwankwasawa kuma shiru dad ya dan harare sa sannan ya kamo kunnensa da ƙarfi ya jawo shi ciki amma da ya saki ƙara tare da cewa dad so kake dan saurayin dan naka ya rasa kunni daga nan ya rasa matar da za ta aure shi dad ya sa hannunsa a haɓa sai dan karkata ya ce wato tun safe da ka zo sai yanzu zaka zo ganin mahaifinka ko amir yi dariya tare da cewa dark ka sani kai ma inda nake ai balle na daɗe ban ganta ba ka san me bai jira amsar dad ba ya ci gaba wallahi yanzu ma guduwa ne ban bari mun yi sallama ba ina tsoron kan muka ƙara haɗuwa na kasa tahowa da da girgiza kai yana wani murmushin farin ciki alhamdulillah na sani ko yanzu na mutu amma ba za ka bari su ta ɗina ta wulaƙanta ba dariya ya ce yanzu ya dad ka huce kenan ƙara kama kunnen sa ya yi. ya ja shi cikin falon Amar ya riƙe kunnen sai yana cewa, "Dad, yanzu na kama ta da zan aura ta ga ana mun haka ai raina na za yi." Dad ya Dad ya suke shi tare da cewa, "Ka kusa kawo ta ne?" Na ɗauka baka da wacce ta kwanta maka. Ya ɗanyi ƙasa da kai ya ce, "Dad, anya lafiya ta kalabuwa? Na rasa miki damuna. Duk macen da na gani wallahi san ba ta burge ni. Har addu'a nake Allah ya san in samu wacce za ta dinga burge ni ko kwatan da Sima take burge ni ne." Dad ya ƙara sakin murmushi bai ce komai ba, amma zuciyarsa fal take da farin ciki. Amar ya kalli Dad ya ce, "Dad, na sani abu kake son faɗa min ko dare ya zuciya ya ce eh amar amma kuma ina tunani magana nan dole sai habibu yana nan za a yi ta ka kira shi ka ji in zai samu damar zuwa to in kuma sai gobe ma dai to duk ɗaya ne amar ya ce oke bari na kira shi waya ya ɗaga ya kira nan ba habib shi kan habib bayan ya shiga da sima cikin gida bai sake ta ba sai da suka shiga ɗakin su ya sake ta ta zauna a bakin gado tare da turo baki da ce ya habib wai me ke damun ga kwana biyun nan ne ko ka daina suna ne haɗe fuska ya ce sima ba wai son ki bane na dina. sai dai ba zan take yi abin da zai ja miki da na sani ba har ƙarshen rayuwarki cikin rashin fahimta ta kalle shi ta ce san jalal ne zai ja min da na sani ko kuwa me haɗe fuska ya sake ya ce ba nuwa yake da sauri ta miƙe tsaye ta ce ban fahimta ba habibu ce ki ba nuwa yake na ce ko sima ta miƙe tare da turo baki gaba cikin shagaba ta ce ya habib ka san dai ba zan iya rayuwa babu wayata ba ko matsuwa ya kusa da ita tare da fuskewar ya ce aje miki zanyi, sannan gobe ki shirya mu tafi yawo yana kai na ne hanyar waje Zubiya ta kasa ta fara kukan shagwaba tana bubbuga kafa ta sani inda ta fara wannan kukan to ko me take so sai an mata shi ko da ko ba a sanye mata sai dai ga mamakin ta yau habi ko juyuwa bai ba duk da kasan zuciyarsa kukan na taba shi sosai sai dai ba zai bari rayuwarta ta salwanta ba saboda yarinta yana shiga daki ya kashe wayar ya buɗe durowa ya saka sannan ya zauna a bakin gado yana tunanin me zai wasima da zai sa ta manta wani jalal wayar amara ce ta shigo ya daga wayar kamar baya so amara ya ce ta ne yake son magana da kai ganin dare ya yi sosai yanzu gobe ka samu time sai ka zo habib da sauri ya ce zan zo gobe da safe amara ya kalli dad sannan ya faɗa mai da sassafe habib ya fito falo ya hanya waje farida da ta fito daga kicin jin motsi ya saka ta kalle shi ganin ya fito da sauri ya saka ta shiga kiransa sai dai ina hankalinsa ya yi waje san bai kula da ita ba dan daren jiya ma babu ciye ya samu yayi sosai ba a jiya zuciya ta yi sanan ta koma kitchen din Habib ta gaishe shiga mota ya fara driving ya fito bi inda Dalal ya tsaya a daren jiya da kallo na takaici a can sukan Dalal kan bayan Sima ta shiga gida Sagir ya shigo mota tare da kallon sai ce Jalal san ban fahimci me ke faruwa ba dan Allah ka yi min bayani kan sai riƙe da yake ji yana sara mai ya juyo a hankali ya ce mu je Sagir san faɗa ma na Sagir ya da mota suka dawo hanya sun yi tafiya mai nisa kafin Jalal ya ce Sagir ina son sima juya su ya kalle shi sannan ya mai da kansa titi ya ce jalal amma ka san wani irin murmushin karfin hali jalal ya ce ban cancanta ba ko sagir ya ce ba haka ba ne ni abuna ka cancanta sai dai su su jalal ya kwantar da kansa ya ce na sani sagir su sun fi san yansu da auri wanda yake da kilasi irin nasu ya ajiye zuciya sannan ya ce sai dai abin da ban fahimta ba shine na ɗauka an mace da namiji suna son junansu kenan. na farko ita yarinyar nan ta san ban da hali kuma a hakan ta aminta da ni na biyu yarinya tana suna so ni ina tunanin kamar abin da ake yi baya dacewa sakina din kala jalal ya ce haka ne jalal abin da ka faɗa haka yake sai dai yanzu rayuwar da ake ciki kenan jalal ya farzar da wata iska sannan cikin kakawar san murya ya ce sakina ka san me sannan ya saki murmushi ya ce a farko na yi tunanin kamar da wahala abin mu tare da sima sai dai ɗazu zuciyata ta sanar da ni wani abu ba zan rabu da sima ba duk tsanani da abin da za su ce sannan ba zan yi da su wulaƙanta ni ba wannan alƙawari na mazuciyata sai ya kalle shi ya ce jilal please ni dai shawara ta shi ne ka hakura da yarinyar nan ni yaushe ka fara soyayya haka da kake jin zaka jure komai na abin da za a maka Jalal ya mai da kallon sa wajen window ya ce yanzu na fara shi yasa nake ji kamar na fi kowa kamuwa da soyayya dare sosai sai ya ce jalal Habibu na isa gidan da sauri ya bude mota ya fito ko kofar bai rufe bai cikin gidan da sauri bayan ya shiga da sallama dad ne kawai ya fala yana zaune akan sallaya Habib ya karasa ya zauna kusa da shi tare da kwallawa Ammar kira. Ammar ya fito daga cikin ɗaki cikin mamaki ya karasa ya ce, "Yaya, irin wannan samu kuwa ga?" Habib da ke zaune kusa da Dad ya kalli Ammar sannan ya kalli Dad, wanda kana ganin shi kasan damuwa da tunani sun mai yawa. Amar shi ma ya karasa bangaren da ke kallon Habib ya zauna, sannan ya kalle shi tare da cewa, "Yaya ka iso?" Habib ya daga masa kai alama eh ya mai da kallon kan Dad da ya shiru. A zuciyarsa kamar sa ɗaya ce, Allah ya taimake shi akan abin da yake shirin. Bayan sun gaisa Habib ya kalli Dad da ya shiru ya ce, Dar ka shiru ya sauke idanunsa akan habib sannan mai da kallansa kan ammar ya gyara murya tare da cewa ina so ku bani aran hankalin ku anan gaba ɗayan suka mai da kallansa kan shi Dar ya hadi wani abu sannan ya ce abin da nake shirin sanar da ku shine duk sun zaƙo gashi maganar dad ta katse bai karasa ba jin shirin da ya saka ammar ya ce Dar ya ka tsaya dad ya shiru sannan ya ɗan dafa ammar idanunsa tafi da kwalla ya ce ammar ka sani ina son ka ko murmushi ammar ya ce haba dad har sai ka faɗa haka dare ya ƙaƙaro murmushi sanai ya miƙe tare takawa gaba da su kaɗan ya haɗe hannayensa ta baya ya juya musu baya don ba zai iya magana yana kallon su ba sannan ya ci gaba lokaci ya da ya kamata sanar da ku wani sarar da ba ku taɓa sani ba amar ba na so ka sa wani mugun abu a ranka dalilin da ya saka ni yanke shawarar sanar da ku shi ne amar nake so ya aure sima ba amar ba hatta bi miƙewa a azabure dalkan idanu ya rintse amar da habib a tare suka haɗa baki suka ce what Amr ya ci gaba da magana. Ban fahimci me kake nufi ba dad. Ni na auri kanwata? Me kake faɗa ne dad? Habibu amshi maganar da cewa, "Dad, me kake nufi da kalamanka? Wani irin zance kake yi haka?" Kana nufin akwai aure a tsakanin amar da Sima kenan ko me? Jin haka ya saka Ammar ya kalli Dad da sauri, zuciyar shi na wani irin bugawa. Dad ya daure tare da share hawayen da suka kwaranyo ta gefen idanunsa. Ya juyo tare da cewa, "Haka ne Habib, akwai aure a tsakaninsu, domin ku amar ba ɗana bane." A tare suka ƙara cewa, "What?" Amir Isla ne ya zauna a ƙasa da bas tare da kalandar cikin wani irin rudani. Habib ma ya kalli amar sannan ya kalli Dad ya ce, bambance ka ba Dad, kana son ka ce ma Amir ƙani na ba kai ne mahaifinsa ba?" Dad ya dago kai tare da cewa, "Na sanar da ku ne saboda ina son haɗa shi aure da Sima, shi ya saka na aika ya zo ƙasan nan." su kai Amir ya shiga yi da sauri, ya miƙe yi waje cikin sauri. Dad ya rantsa ido, shi kaɗai ya san me yake ji. habib ya zo kusa da Dad. Ga mamakin Dad, gani ya habib ya saki murmushi ya ce, "Dad, ba dai kana son ce min ba kana son ka ce min kana son na yadda da hakan bane ba ko sannan ya ci gaba mene amma ba dan ka bane banda tsananin kama da kuke da mu ma muke da shi me kake son cewa dad ko ka manta ka cikin mukamannin ku sun fiyawa da ammar dad ya shuru dad ya saurin juya baya tare da cewa na da nake tsananin kama da shi shine mahaifin ammar ina haifarsa sun yi tafiya suka yi hatsari shi da matarsa wannan dalilin ne ya saka na amso ammar tare da alƙawarin kula da shi kamar ɗana habib aransa bai yadda ba sai dai ɗan shiru tare da jinjina kai ya ce ayya me saka baka taɓa faɗa min ba dad gana biyu kamar ya yadda da kalamansa ne ya saka da ya juyo ya ce ba wannan bane damuwar da ya kamata mu yanzu sai ma kana tunanin za ta rabu da wancan banzan yaran habibu ya shiru sai ce ya ce Allah ne kawai ya sani amma yarinya nan sai an yi da gaske wajen raba su har kuɗi na bashi ɗazu akan ya bar aikin da yake a kamfani dina ya bar garin nan amma ya ƙi, dad yaron nan yana da taurin kai dad ya yi tsaki tare da cewa duk taurin kansa ai bai fi karfin iyayensa ba su kuma iyayen nasa na san ba su fi karfin kuɗi ba ka binciko min garin su zan je har gidansu in ba su kuɗi su sa ɗansu ya bar aiki a kamfani ɗin habibu ya jinjina kai ya ce wannan ma isa good idea dadi ya ce na so in ɗauke ta ba ƙasar amma kuma sai ne wani tunani ina so kafin mu koma a yi baikonsa da ammar in yi so daga baya sai ya yi auren habibu shiru bai amsa ba shi dai yana mamakin wannan al'amari ni ya sallama akan gobe zai turo adres ɗin gidansa jalal sai girkam da kire lallaba jilal suka wuce gidansu yau da safe suka dan fita zuwa kemis sannan suka koma sun je shiga gate din gidan yaga kiran abba da sauri ya dauka tare da sisi ta murya ya gaida shi abba ya amsa tare da cewa ashe ka koma jilal ya ce wallahi kira na akai na gaggawa abba ya ce ba wani abu dama na kira ka ne na sanar da kai na yanke hukunci ranar juma'a rana ita jiya kenan za a daura maka aure da zainab ko kuma tabbatar ka iso da sassafe cikin razana jilal ya buɗe murfin mota ya fita tare da cewa abba ban fahimci me kake nufi ba ban gane aure ba abu ya haɗe rai ya ce na yanke hukunci kuma baka isa ka bijire ma hukunci na ba ka fi kowa sanin halina sannan ba zan yadda da wani sharman ka ba jalal ya ce amma abba cikin faɗa abba ya katse shi da cewa kar ka kusura jalal ka ce za ka dinga musu da ni kai ko kunya ma baka ji ba yarinya na tana karama take taimakon mahaifiyarka da kanwarka kai kana tunanin da ba dan Allah ya sa tunanin ba wani abu ai mahaifiyarka ba za ta iya jura ba Jalal zai kara magana abba ya kara katse shi da cewa ko kuma tabbatar ka zo ranar Juma'a da wuri dan in ta ne gobe ma za a daura amma sa aka ci mahaifiyarka ta nemi izinin zuwa juma'a abba na kai nan ya katse layi mun waye jilali ya da kallo me ke faruwa da sauri dan nan ba umma sai dai lokacin tana zaune kusa da abba hakan ya saka ta ki daukan waya don umarnin abba ne ka kowa ya dauki kiran jilal ganin ta ki dauka ya saka ya kira zainab tana zaune akan sallah da ta yi sallah tana lazimi ganin kiran jalal ya saka ta yi murmushi sai dai da tana mai mata da kuma umarnin abba ya saka ta canza fuska ta koma kalar tausayi sai dai ina ba za ta iya ganin wai Jalal ta katse ba tana zaune saura Kirista ta katse ta daga tare da sallama Jalal ya amsa tare da cewa Zainab me ke faruwa ban gane aure wani satin kai tsaye ba Zainab ta yi kasa da kai a hankali ta ce yaya ban san nima me ya faru ba gaskiya kawai tun san da abu ya fita din nan ina ji gidan me ya je dan bai dawo ba sai dabta magarba ban san me ya faru ba kawai ya ce min in yi hakuri laifi da wani sha'anin biki ai daga bayan ina so amma wani satin za a daura mini aure amma anan zan zauna kafin ka samu gida Jalal ya ja dogon ajiyar zuciya tare da cewa ba zai yiwu ba. Ina faɗa haka ya katse waya tare da neman nan basima. Sai dai tikin da yake kira layin a kashe yake matar MTN ke sanar da shi. Hannu ya saka ya shafi kansa sannan ya farzar da wata iska tare da noshin jikin bango da hannunsa. Ya ji zafi kwarai sai dai bai kai zafin da yake ji a cikin zuciyarsa ba. Sigir ne matso ya dafa shi bai ce mai komai ba suka shiga ciki. Ita kam Sima ta ci kukanta har ta gaji. Aisha sai dariya take yi a ranta. Dan kar ma ta lallashe suka ta ki shiga ɗakin. gani take gara a sai ta mara da sakalici. Farida kam shigar da uku na ba ta hakuri amma ina Sima ta ki hakura sai kuka take yi ita dai a ba ta wayarta Wajen azar Sima na kwance tana bacci saboda ta ci kuka har ta gaji dan ne ya karaso gidan shi da Habib Farida ta kwashe sare Isa bayan sun gaishe shi suka bar musu fala ya kalla labi wanda ya ajiye waya da alama ya gama yace an samu gidan kai Habib ya daga tare da cewa an nemo dal dama na taɓa tambayar abokinsa sagir a wani garin Jalal yake shine ya ce min birnin gwari to shine na saka aka mun bincike a garin ya faɗa tare da miƙa mai takarda habibu ƙara kallon dare ya ce amma dad kana ganin hakan ne ya dace dare ya murmushi ya ce habib kenan ban taɓa ganin yaron ba amma tunda habib ji kunya kallon sima ba ya ce yana so hakan ya nuna min to lalle yaron yana da tsaurin ido sannan iyayensa ne kaɗai za su musu tafkar hanci habib ya kai alama gamsuwa dare ya amshi takardar da ya rubuta adres ɗin tare da cewa yau habib na gode sannan ina so in jima ka shirya ka je silaja an ce jikin hajiya ya tashi habibu ya amsa da to tare da cigaba da cewa amma dad ya magana ammar dad ya murmushi tare da cewa karka damu yana nutu billa. da na dame shi da waya shine ya min text habib ya kasa da kai yana tausayin kanin nasa dad ya miƙe tare da cewa ina baby na tana ɗakin su maybe ta kwanta Aisha ce ta fito ganin dad ya sa ta yi sauran risnawa ta gaida shi dad ya amsa fuska a sake ya ce sima fa ta kalli ɗakin ta ce tana bacci Habibu dariya ya ce, "Tarik haura ba kowa a can, dama Aisha ce ga ta kuma ta sauko." Wucewa yana murmushi don yana sanya gasima saboda marin nan da ya mata har yanzu abin na damun shi. A kwance take tana bacci, zama ya gefanta yana kallanta. Ba shakka tana tsananin kama da mahaifiyarta. Sai dai kodan shi kansa bai san uban nata bane. Hannu ya saka ya shafi gefen kanta a hankali, sai mata bude ido ta sauke shi akan dad. Murmushi ta sake cikin abin bacci ta ce, "My dad, yaushe kai iso?" Yanzu nan ya faɗa yana kallanta. Ta miƙe zaune tare da riƙe hannayensa. ta ce ta please ka ɗauke ni mu koma gidan mu kaji ba kya san gidan habib ne ko me sakin hannun dad da ta turo baki ta ce ba na so dad ni yanzu na ma daina sanya habib dad please mu koma kaji ga ni ga ka gaya amma hakan ya fi daɗi dariya dad ya ce sima kin san ba mace a gidan da za ta dinga girki da sauransu a je zuciya ta ce ni dai to ba na son gidan nan dare miƙe tare da kallon ta ya ce amma yana ga idanun ki haka ba na ce maka ba na son gidan nan ba da dan baka san me ya habibi ya min bane yanzu ko waya ma bana da shi na rasa me saka baya san din bayan ni zan wani kallo da dare maka mata ne ya saka ta yi shiru tare da cewa ni duk kun dina suna ma na ya amar dina dare suke fuska ya ce yauwa dama abin da na zo na faɗa miki kenan amar baya jin daɗi shi saka nake so ki je sa durwa ta daga kan gari ta ce me ya same shi jifa lafiyarsa kalau gani da ta ya saka ta da yi dariya ya ce yana nudi fila ki shirya ki je zan turo miki inda yake da sauri ta zara tawul din wanka tace dad nayi nan da dai farin ciki yayi yana son yanda suke son su. su ya suka sallama da da kuma farida ya faɗa motarsa direba ya suka hau hanya a can bangaren su jalal kuwa bayan sun yi wanka sigire ba shi ɗaya daga cikin kayan sa yasa nan ma da jalal ya yadda sigire nuna shi da ya tsaye ce gaskiya jalal ban san irin ka ba me yasa ne san baka son kai amfani da abin wani Sagir tun ina ƙarami haka na taso. Halina ne, Bana na son amfani da abin da ba na ko neman alfarmar wani. Ko kuma bari kuɗi su nemi cin galabata. Kai Sagir ya jinjina ya ce, shi ya saka kowa yake respectin ɗinka. Wallahi ko ni ina bala'in ganin girmanka. ka. Murmushin da bai wuce iya leɓe ba, Jalal ya yi. ya ɗaga waya ya ƙara kiran umma. Sai dai yanzu ma bata ɗaga ba. Ajiya zuciya ya tare da kallon Sagir ya ce, tunanin zuwa birnin gwara nake yi. Yanzu? Ba je ka dawo ba? Ido Jalal ya kankance ya kura wani gun ido, bai ce komai ba. Sigiri ɗaga sai ya ce, Calm down Jalal. Kallonsa Jalal ya ce, Ta ya zan yi, a wannan yanayin da nake, ga na kasa samun sima. Sigiri sai magana ya ga Jalal ya miƙe tare da cewa, Ina je gidan sima zani. Zari ido Sigiri ya ce, Jalal, me ke damun kawai? Yaushe ka zama haka? Ta ya za ka je gidan da ina gani a ida ba san ka ake ba? In fact, ni tsoro nawa karka rasa ka Jalal ya wata dariya ya ce, Abin za su yi korata daga aiki, da na nuna musu shayi ma ruwa ne. dan Allah kan abin da yake private ba sai su yi amfani da shi su kore ni ba sigir ya kalle shi da alamar tambaya ce kamayya Jalal ya haɗe hannayensa ya fara takawa ya ce kai kana tunanin in saka koran daga aiki ban musu laifin komai ba zan basu haka takarda zan tura har sai sun sanar da ni menene cancanci kora in ba haka ba su amsa kiran hukuma sigir ya sa dariya tare da tafi ya ce Jalal kenan su ma na san ba za su yi wannan gangancin haka nan ba amma dai duk da haka ka kula Jalal ya juya ya ce na gode sagir amma please in ba inda za ka ara mu daga yanzu zan dawo sagire ya mika miki ba tare da ya ce komai ba Jalal ya amsa tare da godiya ya fada sai ma ka ta isa inda amure yake sun je shiga daidai na wani babban mutum ko in ce dan siyasa babba ya fito tare da mutanensa da yan goya mai baya sai ma ta kalle shi bai fasa an dad ba amma ko ba faɗa ba ka san dan siyasa ne idan ta dauke daga kansa sai dai maganar da ta ji ne ya saka ta mai da hankalinta da kallon gun dan siyasa nan ta ji yana faɗa kamar zai yanka mutanen da ke gun mamaki abin ya bata ta kara dubawa da waye yake faɗan wani dattijo ta gani a zaune yana roƙarsa ji ta mutumin ya ce wai ku mutane wasu irin daƙiƙai ne suno ina sanar da kai za a baka kuɗin gidanka ni fa bana son hauka kuma wallahi karka kuskura ka ƙara zuwa inda nake in bin da daraja kai tsoho ne da tana na saka an ɗaure ka tsohon sai hannu yake haɗawa alamar ban haƙuri samsi ma bata jin me yake cewa da alama ma baya iya magana da ƙarfi saboda tsufa tsaki dai ta ce na tsani mutane irin waɗannan da ba san darajar tsofaffi ba aikin banza kawai ta juya wasu 'yan jarida ne suka shigo cikin harabar hotel ɗin securities na ce musu su tafi amma ina sai da suka ƙara sabon wannan mutumin sima ta juya ta kalle su da mamaki ta ƙara kallon gun me za ta gani wannan mutumin da ya ce tsohon nan mutunci ta gani ya kama hannun tsohon yana ba shi haƙuri ga 'yan jarida na ta ɗauka da mamaki ta ƙara kallon su mutumin ta ji ya ce baba ka yi haƙuri muna nan muna ƙoƙarin yadda za mu yi kuɗin ka fito amma ga wannan bata san nawa ya miƙa ba amma ta san kuɗi ne masu kauri mutumin daga ya ƙara ƙanƙami hannun baban har da ƙwallon sauyi baba ka yafe mana mu kuma muna jin tausayin halin da kuke ciki ko bacci ba na iya yi saboda tausayi sima dariya ta sa ta ce what me nake gani wani irin mutum ne mai fuska biyu ah yau na ga abin da ban taba gani ba harara ta maka mai duk da bai ma san tana yi ba ta karasa ciki tana tafi ita kadai tana masifa ɗakin da amarya yake ta karasa tare da dannan kararrawa bata daɗe ba amarya ya zo ya bude dan ya dauka masu aikin hotel ɗin ne ganin sima ya saka ya tsaya kawai yana mata kallon mamaki ita ma kallon mamaki take mai ta sa hannu akan fuskarsa ta ce yaya na menene haka me yasa me ka amar bai amsa mata ba ya koma ciki tare da komawa ƙarshen bango ya zauna kamar yadda yake dazu sima da sauri ta ƙarasa kusa da shi ta ce yaya menene hakan bai ko kalle ta ba bai kuma amsa mata ba sima mamaki ya kara kama ta ganin da take canza a daren jiya ya saka ta matso gaban shi ta saka hannayenta akan fuskarsa idan ta suka ci ciko ta ce yaya na menene kallon ta sai dukkan da ya so ya mata magana ya kasa hawaye ne suka sauka idanunsa ita ma hawaye suka zubo mata ta ce yaya wani abin ne please ka faɗa min ta faɗa tare da kallon ɗakin da alama ko kan garin bai hau ba gashi kuma kamar abinci ma da aka kawo ɗazu bai ci ba kallon su da mamaki bata taɓa ganin amara haka ba mutum ne mai warkwanci mikiwa amara ya kawai ya shiga toilet ta bayan sa da kallo tare da share kwalla wayarsa ta gani akan gado da sauri ta kira dad sai dai bai ɗauka ba ta kira Junaid ya ce mata zai kira ta yana aiki ne haushi ya ishe ta gashi ita ba za ta iya kiran habib ba da sauri ta sa nambar jalal jalal kam har ya iso gida yana shirin fita daga mota wayarsa ta ya kara ya daga jimre sima ya saka ya koma ya zauna tare da cewa mima ina kika shiga na kasa samun layin ki kin san halin da kika saka ni a je zuciya ta sanan ta ce maidin ina nan nordic sai dai na rasa me ke faruwa da yaya ambar ya ki min magana gashi duk ya canza duk da jalal bai ji daɗi ba amma sai daure ya ce ah yanzu ba zan ga mai cute mima ba wacce ke sa tun dariya ko bai saba ba murmushi dai ta ce let me try ya ce amma ni ganin ki nake sanyi ya za a yi aje zuciya ta ƙara saki ta ƙara riƙe wayar ta ce maidin ni kaina ina son ganin ka ga ba waya a hannuna kawai nan da 20 minutes ka zo nan sai in fito ya saki wani sasanya murmushi ya ce okay see you later ta murmushi tare da katse layin wani energy ne ta ji ya zo mata ta miƙe tsaye tare da ƙarasa bakin toilet ɗin da amarya yake Sima ta shiga nokin ɗin toilet ɗin amma na tsaye jikin kofar tunaninsa ɗaya ta yasi kalli sima yanzu a matsayin me gani ya ki buɗewa ya saka sima ta zami ta tsugunna a jikin kofar tare da cewa a hankali yaya ni ce fa na ɗauka tsakanin da kai babu yar haka ko me ya faru ya kamata in sani in dai har abin ya shafe ka amma shi mai tsugunna a jikin kofar ta ciki yana sauraron ta sima ta yi ajiye zuciya tare da cewa yaya please ka buɗe mi magana please amur ya motsa baki har zai magana kuma ya fasa sima ganin ya yi shiru ya saka ta ce Yaya, ka san me? Ni yanzu na dina san yaya Habib, don haka mu koma kawai gidan dad ni da kai mu zauna. Nan ma shiru yayi, sai dai fuskarsa ta dan saki. Sima ta yi murmushi, sannan ta ci gaba. Yaya, amma amma komawa zai dinga mana abinci, ka san ban iya girki ba. A hankali murmushi ya bayyana a fuskar Ammar. fi baki ta ci gaba. Yaya na san dai kai ma ba wani abincin ka iya ba. To ya za mu yi? Murmushi sosai Ammar ya ji ya zuciya shi ta yi haske. sima kam gani ya ki kula ta ya saka ta miƙe tare da cewa yaya na san kana jina amma da ka ki kula ni shikenan bar na tafiya ta jin alamun ta miƙe ya saka amarya ya fito daga toilet din da sauri yana zuwa ya riƙe hannunta ta baya a hankali ta ce yaya wait for a moment please ya faɗa cikin wata murya da ya sa sima ta sha jinin jikinta amarya ya daɗe aka kafin a hankali ya sake ta juyawa ta ta kalle shi ta ce yaya na me ke damun kawai murmushi ya tare da girgiza kai sannan ya ce sima waisa ce ta katse su da ƙara da sauri sima ta daga wacce dama ke daya hannun nata jalal tana dagawa ya ce mata kawai ya zo ta ce oke gani nan sannan ta juya ta kalli amar ta ce yaya mai din ya zo baran dan fita waje ina zuwa ba ta jira amsa sabu ta yi waje da sauri amar ya bi ta da kallo wani din yanayi na kunna zuciya ne ya same shi sima kam tana fitowa ta kara kallon inda ta ga wannan mutumin sai dai ganin ba kowa ya saka ta yi tsaki tare da fita neman inda jalal yake Jalal kam daga nesa ya ganta, murmushi ne bayyana a fuskarsa, ya buɗe motar ya fito. Kansa ya samu da daga mata hannu. Tana ganin shi ita ma ta saki murmushi, ta ƙara su a hankali cikin tafiyarta. Tana zuwa kusa da shi suka kalli juna. Suka saki murmushi a tare. Kana ganin suka san suna tsantsan farin ciki da ganin juna. Sima ta kalli Jalal ta ce, din, ya jikin naka?" Ya ce, "Ah, ni sam na manta ma ba da lafiya a jikina." Da mamaki ta ce, "Ban gane ba." Zuciyata tana rashin lafiya wa zai damu da ciwon da ke gangan jiki. ya sima mata sa sanan ta riƙe haɓa ta ce, To, oni, yaushe mai ya zama malamin kalamai. Harar ta yi ce, ba wani malamin kalamai, abin da ke damu na faɗa. Zagiyawa ta ta shiga mota, shi ma ya koma ya zauna tare da juwa ya ce, Ya, yaya amar din Ta yi zuciya ta ce, I don't know, har yanzu bai ce min komai ba. jilal ya kalle ta tare da dangarka ta sa zuwa sai tunta ya ce, Ko dai baya son ya faɗa miki ne, ko sirri ne, ta murguɗa mai baki ta ce ba wani sirri tsakanin da yayana jilal ya ce naji amma me ya samu yake ta bire tare da cewa ba ya habi ne ya kwace min waya Jalal ya koma ya zauna jikin kujerar sanai ya daure yace saboda ni ta kalle shi idan da suka cicciko ta ce karka damu din komai zai zo da sauki na san da suke so na dole su abin da nake so ya dan kalle ta tare da yin murmushi kai ta karkatar ta ce ya kai a birnin gwarin Jalal ya kalle ta wani kawai da kai murmushi ya kakaro ya ce karki damu ni ma kin ji murmushi yace karki damu ni ma kin ji daga inda ya maganar ta san akwai wani abin juyawa ta kalle shi tare da cewa din ina tsoron ka a raba mu da ya zasa ya kai bakinsa alamar ta yi shiru ya ce please mima kar ki karasa ba abin da zai fara sai alkhairi hawayen da take boyewa ne suka zubo yanayin fuskarsa ne ya canza zuwa damuwa sannan ya ce bana son dinga ganin idanun nan da na fasu a duniya suna zub da hawaye abin da takeici kuma ni ne nake saka su zubar da hawayen daguwa ta kalle shi tare da girgiza kai dalal ji kamar shi ma hawayen zai yi da sauri ya buɗe motar ya fita sai mata bishi da kallo tare da kokarin fita vibration ɗin da ta ji wayar tana yi ya saka ta kallo wayar zainab abin da ta ga ya fito a jikin wayar kenan kawai sai ta samu kanta da daga wayar zainab kam kai tsaye ta ce yayi ya za ka yi sa'aba fa da gaske suke da zai fita kaiwa abu go aibi na ɗaurin auren da alama wani satin fa za a ɗaura auren jikin sima ne ya shiga rawa bata san sanda ta yadda wayar ba gaba ɗaya ta rasa maimakon nan da saka jiyo buɗe kofar ta fito jalal na ganin ta ya dahu sai dai ko kallonsa ba ta tafiya kawai take gana haka ya saka jalal ya shaga gaban ta ce sima menene dawwa ta kalle shi ji ta kamar ta sa ihu matsawa ta gefen sa ta ci gaba da tafiya hankalin jalal ya tashi ya ce sima wai menene kallon ta idan na ƙara cikowa zuciya tana ƙara karaya kalaman ɗazu ne ke ƙara mata yawo a kunnanta da sauri kawai ta juya ta sa gudu ta yi cikin hotel ɗin binta ya da kallo sannan shi ma ya ciki sai dai ina san bai ganta ba security suka zo suka ce ya fita Shi kam dad ya isa birnin gwari lafiya, bai sha wahala sosai ba wajen neman gidan, saboda unguwar kusan duk sun san gidan su Jalal. Tun da ya fara shiga lokacin da kafaransa yake a mamakin sa amma lalle Jalal ɗin ya gama rena masa hankali. Sai ma da isa gidan, ba ba ne kawai kofa ce ya dan bubbuga, jiya an ce ana zuwa. Ba daɗe ba ta yarinya budurwa sanye da hijabi ta zo ta buɗe, tare da mai kallon mamaki. Sai kuma shan ta saurin cewa ina kwana. Lafiya da ya faɗa tare da cewa nan ne gidan su Jalal? Kai ta daga ta ce nan ne, amma baya nan. Dare ya ƙara kallon wajen gidan ya ce, Na sani, iyayensa ne ke nema. Zuciyar Zainab ce ta buga, ba dai laifi ya ba ko? A hankali ta ce shigo. Dare sa kafa cikin gidan ya bi gidan da kallo. Umma ce ta fito tare da cewa san da zuwa. Ya kalle ta ce yauwa. Ta ce shigo. Wani kallo ya ƙara mu gidan sannan ya ce ba sai na shigo ba. Dama zuwa ne akan ku jawo ɗan kunne ya san matsayinsa. Ya tasima na mata miji ya fita daga harkar ta tun kafin rai ya zo yana ɓaci. Wara yi magana a mutunci. duk da dadi ya san abin da ya bai kyauta ba sai dai ba zai bari abin da ya gina shekaru 20 baya ya ruguje rana ɗaya ba jikin umma ya sanyi ta ce bawan Allah ka yi haƙuri mu kan mu kaga wacce muke so ya aura kuma ma wani satin za a yi auren don haka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru dadi ya matso tare da aji ma umma envelope ya ce na gode da fahimtar ku ga wannan kyauta ce ba yawa ku ba ku shawara kar ya ƙara neman ta ko a waya mun gode mun gode ka koma don ku kai zuwan banza da sauri da juya jin furucin da ya fito daga bakinsa juya ya kalle shi har zai magana sai kuma ya kura mai ido sosai shi kan shi abba sa yake yi hankali da ya karo so kusa da abba da ce malam kamar na san ka ku abba shi ma da mamaki ya ce ni ma kamar na san ka da dan juya kai ya ce ya sunan ka. da mamaki ya ce ahmad idan dad ne suka rikide cikin wani irin yanayi da bai taɓa zata ba ya ma kasa sai ta kansa ya rubo wuyan abba ya ja shi zuwa jikin bango ya ce ahmadu mai shago idanu abba ya zaro alhamdulillah to in sakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha ɗaya ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci light comment ra'ayinku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ta yi misharan a gurgurta